za ku hawa kanta a mashakatu ta jalibu ta tira a tsanani tsanani wahala tana jawo sauƙi to wannan wahala da ke jawo sauƙi tana da asali kitaban wasu natin abinda a asalinta cikin alkur'ani allah shi na cewa wa ma ja'ala alaikum fid din min harajin wa ma ja'ala allah bai sanya min harajin hukunci ba da wahala ya tsanye alaikum akan ku fiddini ga addinin ku sannan kuma akwai riwaya wadda ya kasance a hadin hanbali radiyallahu anhu biyo daga jabirin abdullahi radiyallahu anhu nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah manzon Allah shi yana cewa bu istu an aiko ni bil hanifati samhati an aiko ni da addini addini hanifi shine fattabi'u millati ibrahim hanifan an aiko mu da addini addini na wanda kasance hanifi ne na ibrahim ne assam hatta wanda kasance mai sauki ce ba tsanni a cikinta to wannan ka'idodin guda biyu akan suna malum ka azza almashaqqatu tajabu tayyib wannan shine akali wannan shi ɗaya daga cikin ka'idodi na fiqh almashaqqatu tajabu tayyib to shine lamma zakarar musannif rahimahullahu ta'ala yayin da mallan ya ambaci izalatu najasati gudda najasa wa ma yutlabu al-izalatu anhu wa ma da abinda an ka nemi izalatu najasati gudda najasa anhu da gare shi shari'a sai malam ya shiga fi zikirin ma'afuwati ya shigo cikin bayanin ababa waɗanda ya kasance an yi rangume gare su wajen mutu ma zakara jumlan abin ya ambata ishiruna ya ambaci ababa guda ishirin wanda ya kasance dukkaninsu an yi rangume a kansu ƙalal ƙarafi ta zahira sai shehul karafi ce cikin littafin shi zahira ƙa'idatun wannan ƙa'ida ce kullu ma'amurin ya shiƙo alal ibadi fi'iluhu taqaddal amru bihi kullu ma'amurin dukkan abu wanda kasance umurni ne duk abinda an ka bada umurni a aikata ya shiƙo alal ibadi fi'iluhu wanda kasance aikata shi ga bayi shina da wuya sosai taqaddal amru bihi ba da umarni da a aikata shi ya faɗi ƙa'ida ce wannan ya ce wa kullum hiyin anhu dukkan abin da an kai hani da gare shi ya shuka alal ibadi buhu, wanda ya kasance ni santa yi na wahala ga bayi ta kaɗan na hayo anhu shi ma hani da gare shi ya faɗi duk abin da shari'a ta ce a aikata in ta ce a aikata shi in ya kasance aikata shi na da wuya ga bayi to wannan an kasa musu da wannan aikin wannan umarnin ya faɗi haka nan kuma dukkan hanyar abin da an ka hana wanda ya kasance shi na wahala ga bayi su nisanci wannan abin su ma an yi musu rangwame wannan hannun shi ma ya faɗi to shi na bisa ga wannan saccewar mashaƙo salatatu a ƙasamin ababa waɗanda ya kasance masu wuya ne salatatu a ƙasamin kashi uku ne mashaqqatun fil martabatil ulya akwai mashaqqa wahala wanda kasance ta kai matsayi madaukaki ga zama wahala fa yufa anha an yi rangume da gare ta ijma'an bisa ga ijma'in maluma kada haratul hadasi tam kada haratul hadasi wa haratul habasi da haratul habasi tashabu bin nafsi aw bil a'dai tam tsarki na gabbai kamar arwalla lokaci mai tsananin zafi a lokaci mai tsananin sanyi ko kuma mutum na cikin tsananin rashin lahiya aka ce in ya zuba ma jiki ne ruwa shi na iya mutuwa saboda rashin lahiya da gare shi to irin wannan ya ka da harfi hadasin arwalla ta faɗi irin wannan ya ka da wankan janaba wankan janaba ya faɗi au da harfi habatin ko kuma tsarki na habatin shi ma tashabu bin nafsi aw bil adai haka nan kuma tsarkin jiki ko tsarkin tuha wanda ke iya tahiyar da halakar rayuwa ko halakar gaba to shi ma wannan ya ka da wannan mamuri an san duk wannan mamura na da harfu hadisin mamurun da harfu habatin mamurun to amma in ya kasance da harfu hadisin na kai ga mutuwa ko da harfu habatin na jawo mutuwa ko kacewa gaba to wannan an yi rangwame gare shi wannan ita ake ce ma mashaqqatun fil martabatil uliya wahala ce wanda ya kasance ta kai martaba uliya to ita wannan maluma sun ce watan ufi an ha ijma'an an yi rangwame gare ta ga ijma'in maluma don hakan ga shirke nan kaga Allah shi na cewa wala firku bi aidikum ila tahluka shi na wani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama janaba ta kama shi da janaba ta kama shi kasance watan garuwa amma shi na jin sanyi sosai sai ya yi taimama kuma shi ne sarkin yaki ga sallar su bayan kuma ba ainihin mabiya ne sallah aka zo aka kawo ƙara ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce manzo Allah ce wani an ce kai taimaka ba jama'a ka sallah kuma ga ya ce eh haka na rasulullahi sace ne saka haka nan yace sami'tu Allah subhanahu ta'ala ya qulu wala tulqu bi aydikum ila tahlukati sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shi da dariya saboda ya ga sahabi ne ya sawaba ka gana ashe kenan kaga akwai mashakka wanda kasance ta kai matsayi madaukaki ga wahalsuwa to duk cuta ko wahala da kasance tana ga madaukaki tana bisa ga martabatul uliya wannan ita an yi rangwame gare ta duk abin da ke kai ga mutum wata in ya zo jan sallah rayuwa ta aje saboda arwalla ko saboda wankan janaba ko kuma saboda wanke jikin shi kila alal misali a ce shi na da rauni ga jiki ne kuma raunin ga shi na zubar da jini ko kuma wanda ya samu rauni ga kai kai na zubar da jini an ka ce lalle sai an sa ruwa a wanke lokacin sallah zai kai ga kila wannan raunin shi kumbure mai kan shi akwai raunukan da ba su son ruwa to in irin wannan na nan wannan ya faɗi to sai mashaqqatun fil martabatid dunya akwai mashaqqa wanda kasance ita kuma tana cikin matsayi alar martabatid duniya tana akan martaba wanda kasance martaba shi duniya wadda a ta kasa ita kan wala yufa anha ijma'an ba a rango mai gare su bisa ga jama'in maluma to mi a misalin wannan maluma suka ce kada haratul hadasi wa haratul habasi bil ma'il barid fi shita'i kada haratul hadasi tamka tsarki na hadasi arwallah ko wankan janaba au da haratul habasin ko kuma watan wanki jiki ga gaya da aka gare shi ko kuma ga jinin da zuban mai ga jiki jini na fito mai ga jiki in an kace a wanke wannan jinin kuma watan ainihin wannan filma albaridi da ruwa masu sanyi fishi ta lokacin hunturu to wannan martaba ce duniya wannan ba zai hana alwala ba ba zai hana wankan janaba ba ba zai hana wanke na jisar da aga jiki ba can mun kare ta sababin nafsi a adai wannan mashakka ce wanda kasance ba ta kai ga mutuwa ba ta kai da kacewa gaba to ita irin wannan wahala ba ta hana arwalla ba ta hana wankan janaba shi na maluma suka ce wace irin wani irin sanyi na ka hana mai jin sanyin shi ɗi ruwan sanyin shi arwalla an ka ce sanyin da 'yan abin shi zuba mu gaba ta yi ruwa na tana ya kacewa ga shi kenan ka ga wannan mashakka ce ta sabu bil azai to irin wannan shi na hana a yi arwalla to wannan martaba ita ce bil martabati sura ita ce kasa sannan wa martabatun akwai martaba mutaraddidatun bayna martabataini mashaqqatun mutaraddida martaba mashaqqatun akwai wahala wadda kasance wahala ce amma mutarattib mutaraddidatun bayna martabataini mashaqqatun mutaraddidatun bayna martabataini tsakanin martaba kulliya da martaba sulla to ita wannan malumma sun yi sabani akanta shin za a yukar da ita da martaba uliya in an ka in an ka sanya ta ga martaba uliya wato asiru fi ilqadi sai sai tasiri wajen haduwar umarnin nan da an ka basuwa aw bid dunya ko ko za a yukar da ita da martaba duniya nan wala tu asiru ba za ta tasiri ba fil ilqadi wato ga faduwar ga faduwar abinda an ka ba da umarni to wa ala hadhihi qa'idati akan wannan ka'ida ce ihi talafar ulama umarun masu kai sabani fi tahrijul furu'i akan hidda furu'u wa'anda ya kasance a cikin wannan fasali kaga wannan fasali shi dauke da furu'u to furu'un da zamu kawo wa nan ga wa ufi an kaza ufi an kaza shine cikin wannan martaba wanda ya kasance ta tsakiya ce mutaraddadatun bayna martabatil ulya aw martabatis sula an gane wannan ko to da wannan kenan wa al musannif rahimahullahu sai malan ya fara watan bi man ufi anhu bi tabi ya fara da jikin man ufi anhu wanda an ka fara da shi bada al musannifu bi man fasalla min jasadi man ufi anhu sai malam ya fara da jikin da fara bi man fasalla abin da kasance ya hito min jasadi daga jikin man ufi anhu wanda an ka fara gwami sai ne ci wa badal ba surin kage fara da abin da ke hitowa ga jikin wanda an nan gwame kenan ga ainihin da jisa ɗaya kenan bayan ya ƙaya da wannan sun masa annan bima yusibuhu bima yusibuhu min munfasili an gairihi amma min nau'ihi sannan malam ya biyanta bima yusibuhu ga abin da ke samun jikin dan adam min munfasilin abin da hito min gairihi daga wani nai amma min nau'ihi shi cikin nau'i ne ka baulul murdai tamkashi tsarin yaro mai shan nono ga ainihin uwa ta yi kaga na in kaddiba ana cikin bayani akan ma'afun wa anhu ai wannan in kaddiba an yi mai rangwame ita an kawo rangwame ko amma da abin da ya taba ta na wani abu wanda ya fito ga wani mutum wanda ya kasance ba ita ce ba amma hamin nau'i nau'in su guda shi ma jariri ya samu na bayan ya kare da wannan sun mu mayu sai buhu sannan abin da ke samu ne min mun fasilin daga abin da ya fito min gaida nau'i ba ga nau'i ne ba shi ne ce kadamir faragesi tamka jinin kazunzumi wa bawli farsir gazi da hitsari na ainihin dokin mayaki summa summa ma harju sunan abin da ke hitowa wa ta min gairi hayawani ba daga dabba ba summa mun fitar min gairi hayawani kadai ne madari tamkar laka ta ruwan sama ashe kenan muna da ababa guda hudu waɗanda ya kasance cikin suna an ka samu abuwa guda 20 na farko ma ya harju min jasadin insani shi kai ne an yi mai rangwame gare shi da abin da ke fitowa ga wani mutum wanda ba shi ba kamar hitsarin yaro ga mace an yi rangwame gare shi da abin da ke fitowa ga wani haiwanun wanda ya kasance kuma ba ɗan adam ba shi ko kamar kenan damar baragesi an yi rangwame gare shi sai kuma abin da ya kasance shi kuma ya fito daga abin da ya kasance ba haiwanun bane gairu haiwanin kadiri ne matsari tamkalla ka ta ruwan sama muna da matsaloli guda hudu ko wa'anda kasance su ne a ayanu muna da ma'afuwa ta guda ishirin. don haka masu rubuta sai su rubuta ɗaya bayan ɗaya wa ufiya amma ya asuru to shi na malam ya ce wa ufiya amma ya asuru an yi rangwame ga dukkanin abin da ya kasance ke da wahala wa ufiya amma ya asuru an yi rangwame ga dukkanin abin da ke da wahala ya ce mi ka gani ya fara da abin da ke hitowa daga jikin wanda an kawan sai sace ka hadasin tamkakkari mustankihin wanda ya auri wanda karin ka hito ma misali ka bada libasolin kasar sulbauli duk wa'annan dai kaga hadasun na mustankihun ko to mutahi to shi na ce wabala libasolin ka hadasin mustankahin tamka wanda kasance ka hadisin mustankihin tamka wanda kari ya aura duk wanda kari ya aura an yi mai rangwame hadasun na mutsakihun ya aure wannan mutum mai wannan kari din wai ya lalace shi to ka nan in ka diba ya asuru wa fiya amma ya asuru an yi rangwame ga dukkanin abin da kasance tsananta almashaqatu tajlibu tatira muna cikin wannan ka'ida sai kenan ka hadasun mustaqim wa balali basurin wa balali in kasurar raddu wa balali surin fi yadin in kasurar raddu wa balali basurin an yi rangwame ga jini ga sanyi na jini na basur bai bai shi ne ake kira basur bai wanda ke hito ma mutane ta baya wanda kasance shi na faruwa daga wa jiyoji idan jiyoji kasance sun ka sassarci sun ka bude sai shi kasance ba su iya mace dubura sai shi kasance kuma su samu rashin lahiya wannan rashin lahiya tana haifar da ita jini to wannan jinin da ka hitowa wani bi ma zai hito tare da ita wannan tsoka ta bai to yi wannan tsoka ɗin ta bai tana da jini to wannan jini an yi mai gare shi ai jini ne kenan kaga man fasal min da man kufi an abin da ya hito min jisa daga jikin man kufi wanda an kai mai wanda an kawo mai din tun da shi an yi mai mai ko to nan sai ya fara da abin da ke hitowa ga jikin wanda shi an yi mai mai shi wannan mutum ne to shi na ce bada da libasurin wa kufi amma ya asuru ka hadisin kihin daya wa bala surin. haka nan kuma da sanyi na basur min yadin daga hannu in kasurar raddu in mai shashi ya yawa min yadin cewa min yadin daga hannu ashe kenan kaga in kasurar raddu sai in mai shashi ya yawa in mai shashi ya yawa sannan za a samu rangwami in mai shashi bai yawa ba za a samu rangwami ba in ya kasance bai din nan so guda shi ka fitowa cikin yini in ya sa hannu na ya iza shi iza shi ya koma bai sake fitowa har kutan sallah su kare to ba a mai rungume ba in yi masa sai ya wanke wannan hannu nashi saboda wannan hannun ya kwaso wannan jini to wanke wannan jinin wajibi na amma in ya kasance kasurar raddu ya mai sai sau daya aka jima ya sake hitowa cikin yini dai in ya kasance shi ne hitowa sau uku an san uku kasirun na nan jam'u kasratin ya fara daga uku ko kuma uku jam'u qillatin na amma da shi cikin kasratun in an kace ce na a farkon yawa menene adadi na jam'i sai a ce uku ko a ce tunda da uku ya fara ashe in ya kasance shi na mai da shi har sau uku to wannan ai mai rungume balle in ya kasance shi na hisuwa shi na hituwa gare shi arba'in maratin nan min yadin kenan muna cikin hukuncin hannu an yi rangwame ga wannan hannun ba sai an wanke ba aw sobin ko kuma ainihin shi tawul din da aga hannu ne shi na kyamar sa hannun in ya sa tawul tawul din shi jike da jini kuma hannu ne shi jike da jini to shi wannan tawul da ka jikewa da jini in ya kasance marra na shi ka jikewa wajibi na shi wanke hannu ne kuma wajibi na shi wanke wannan tawul din wannan kyallin wannan mayanin sai ya wanke shi sai ya wanke hannu ne sai ya wanke mayani in ya kasance marra ne amma in ya kasance salasa marratin ne au arba'a marratin ba zai wanke hannun shi ba ba zai wanke wannan mayanin ba ba zai wanke wannan tawul din ba وسووا nan تجتهد وسووا بمرضعة كاغنا da سوى إن suna ganin kamar غنين كمر na jiki, amma ba tuhan jiki مالا كميهي ba tuhan da shi ka sa washi mai da wannan ba so shi aka mihi in ya kasance min ji sadihi jiki ne na shi ka tabawa ko kuma tuwahi ne na sallah shi ka tabawa tuwahin sallah da tuwahin jiki shi na tahi wahalar jisru ka sauri sai a ce hukumu kuma tahi wa thawbi murdi'atin tashtahi wa thawbi murdi'atin haka nan kuma tuwahi haka nan tuwahi na bai man nono ta ji tahidu wanda ya kasance ta yi kokari to shi ko shi a wannan ma yusibul musalli gairihi min kenan abin da ya samu mai salla min daga wani abu wanda ya fito ga gairihi wani ne ba da gare shi fito ba amma min nau'ihi na daga nau'i ne saboda jariri nau'i na insanu wa sauri murdi'atin haka ne ita mai ban nono ita an kawarin gome a yi mayusibu hana kenan ko mayusibu jasadaha au mayusibu sobaha abin da ke taba tuwahinta min bawlil murda'i na hitsarin shi wannan yaro da ke shan nono to an yi rangume ga tuwahinta ko jikinta ta ji ta hidu da ta yi kokari tana kiyayewa sosai tana kiyayewa sosai to duk abin da ya kasance bata gani ba an yahe mata al mashaqqatu jalibat taysira wani diba laha saubun lissalati amma wani diba an so sauban tuha laha gare ta lissalati da sallah an so shi kasance tana tuwa yanzu an da kasance ta ka da su wani na ba wajibi ne saboda me ba ko addu ne duba wadula dirhamin damin dirhamin haka nan kuma an yi rangwame daga jini min da wa duna dirhami an yi rangume ga jini wanda ya kasance duna dirhamin bai kai dirhami ba albagadi dirhami wanda ya kasance na alfadari an ce zagaye na wanda aka samu ga cikin ga cikin zira'i na alfadari to duk jinin da bai kai haka nan ba wannan shi suka ce ma umumu dami al'afu fi umumi dami an yi rangume fi umumi dami da dukkan jini in dai bai kai dirhami ba jinin nan wato na haila na ko na nefati na ko na yankana ko na mustaina ko na alhindirna ko na karena in dai jini na ya riga ya fito, in dai bai kai dirhami ba to an yi rangwame ga shi wannan suna ce mishi al'afu fi umumi dami rangwame ga jini wanda kasance umumi na ba a hidda kowane ɗan jini ba kowane jini ya shigo ciki amun na wannan wa kaihin wa sadidin ka ga wa ana rubuce ko kuna rubutawa wa an yi rangwame ga ruwan kurji shi na daga cikin ma'afuwatun ruwan kurji wanda ya kasance farare ne fes ruwan kurji wanda ba su wanda ba su surken komi in dai ba su kai dirhami ba an yi rangwame gare su wa sadidin haka nan kuma an yi rangwame ga sadidu shi kuma ruwan kurji wanda ke kira surkani ana ce musu <coughs> surkani su ma irin wa'annan ruwan kurjin an yi rangwame gare su a ci gaba da rubutawa to dai wa bi haka nan kuma wa bawali farasin ligadin shi kuma nan an yi rangwame ga jini wanda hito watan kenan ma yusibu sobal insani ko ma yusibu sobal musanni mimman fasala min haiwanin gairihi mimman fasala daga abin da hito min haiwanin daga wata dabba wanda kasance gairi nau'i ba nau'i ne na ba karamin baragesi wa bawali farasin ligadin kaga in ka diba wannan ya hito min haiwanin amma gari nau'il insani to an yi rangwame ga ainihin a hitsari bauli farsin hitsari na doki ligazin ga wanda ya kasance mayaƙi na bi'ar da harbin in kuma ana garin hada kuma hitsarin ɗaya an kai rangwame banda kenan kashin dokin in ya taɓa mayaƙi ya taɓa jikin shi ko ya taba ko ya taba jikin shi ko ya taba tuwahi ne ba a yi rangwame an yi mai rangwame ga jikin shi ko tuwahi ne banda in ya kasance wurin sallah ta yana wannan ba a yi rangwame ba bauli farsil ligazin an yi rangwame ga hitsari na doki ligazin ga mayaƙi bi ar da harbin kuma ga ƙasa ta faɗa banda inda ya kasance watan ba ƙasa faɗa ta ba cikin gari na cikin gida na wannan ya biyo kusa da doki ne sai watsu mai hitsari hitsarin mai yawa ne ko ka anna ne ba a yanar gome ba amma in yana bisa ga doki ne warsa hitsari ko shi na kusa gare shi warsa hitsari ko doki ne ko dokin wani an yi mai rangume hitsarin na mai yawa na ko ka ne na an yi mai rangume ga tuwahi ne <coughs> an yi mai rangume kuma ga ainihin jikin shi ta mu mu wa asali zubabin min aziratin wa asali zubabin min aziratin haka nan kuma an yi rangwame mun yi barguse ko to wa asir zubabin haka nan an yi langwame watan ga asir zubabin ko na kuje haka nan kuma kuje in ya hau na jika kamar ya hau hitsari ko ya hau gayadi ko ya hau jini mahiyanci in mutum ya shiga mahauta ya hito zai ga tuwahi ne da igwa igwa na jini na kuje na da kaman jiki ne waje ya hau ya zo ya sha jini ya kwaso shi ga huni sai shi hoto ahinka in ya hoto ahinka sa a ga wannan jini din to irin wannan jini an yi rangwame gare shi asalin babin kenan ko han kuje kenan ko hannan na kuje na jini na ko na gaya dina duk da an yi rangwame gare shi ba ta jini ba ko da ko hitsari na an yi rangwame gare shi an yi rangwame ga hitsari an yi rangwame ga gayadi an yi rangwame ga jini inda ya kasance asalin zubabin ne wa ufiya amma ya asuru wa mawdi'a hijamatin musiha fa iza bari a ga sala wa a hijamatin haka nan kuma an yi rangume wa ufiya amma ya asuru an yi rangume ga dukkan abin da adda wayata mi a shi, ashi mawdi'a hijamatin inda an kai kafo bari amma ya riga ya warke da an kai kafo sai ka ya warke da ko kuma an kai kirkirsu kirkirsun ya warke to nan in an ka sa ruwa kirkirsu balewa ya kai wani bai kaho an ka sa ruwa tattaɓewa ya kai to irin haka na da kare kaho sai a samu kyalle sai a goge jini, a yi ta goge jini har shi tsaya in jinin ya tsaya shi kenan ba a sa ruwa saboda an ka sa ruwa zai kai ka tsaga ta bale wani lokaci sai a gane an wa mutum caga amma an kai kaho ba a wanke da ruwa ba an ka shahi an ka shahi an ka in ya bushe wurin gamewa zai ba a gane ko an yi mai kaho amma abin da ka sa a ga tsage-tsage na kaho saboda an riga an wanke da ruwa shi ka sa shi irin wannan ah, tsage-tsage tsage kamar irin barantinin a ice to in ya kasance ba a sa ruwa ba zai samu wannan ba to tunda ba a wanke da ruwa ba ashe an gudda na jaka ba bil ma'ir mutulaki ba in an ka sa kyalle an ka shahi ko an ka wani abu an hagoge ko an ka sa alkaji an hakarci ko an ka sanya duci an hagoggoge to wannan dai an gudda na jisa ba da almaru mutulaku ba tunda an hagu da najasa ba da ruwa sakakku ba ashe kenan ka gangume na an kai to in ya warke fa wa iza bari'a in ya warke ga salama wadi'aha sai shi wanke wannan wurin inda an kai mai ƙaho ko inda an kai mai caga amma duk sallar da ya kai mai wanke wurin mai na an kai mishi wa fiye amma ya asuru wa illa a fil waqt to da aka ce in ya warke shi wanke wannan wurin da ya warke sai kasance bai wanke wannan wurin ba wa illa in ya warke bai wanke wannan wurin ba da mantuwa ko da gangan kama sai a ce hukumu ya warke bai wanke wannan wurin ba da mantuwa a adatul wakati. shi mai sallah ta cikin lokaci in azhur da al'asar na shi mai shi su da isfirari in magriba da isha'i na shi mai shi su ildiloyi in subahin ta shi mai shi ta ma ildiloyi har kusan hito rana wa uwila bin nisyani wa bil itlal wa uwila an fahimci mu da wana wa bi uwila illa hatta la fi shari hafi fi fahmiha ko haka na ko to nan mun kawo ga uwila shi na ce wa uwila an fahimci mu da wana bin nizani in ya kasance watan aka yi mai ƙaho da aka yi mai ƙaho ya shahe ne bai wanke ba da wurin ya warke ya taho jam'ar walla sai ya kasance bai wanke wannan wurin ba to an yi mai rangwami nan bai wanke wannan wurin ba to wannan wasu maluma sun ce shi mai sallah cikin lokaci abinda imamu na maliki ya ce kawai shi mai da sallah da an ka tambaye ta shi mai sallah to nan me shi ka nuhi wa uwila bil an fahimci mu da wuna bin nisyani nan shi na nuhin inda mantuwa na shi mai suwa fil wakati sai mi wa bil itlaqi wasu maluma suka ce a kai mutsalakan na kai ko da gangan na ya kasance da ya warke bai wanke wannan wurin ba can in an ka ce wa uwila bin nisyani idan ya warke bai wanke wannan wurin ba zai mai da sallah ta yi cikin lokaci in ya kasance ba da gangan ba ne inda gangan na kuma warke bai wanke wannan wurin ba shi mai sallah ta har abada wa bil idlaqi wasu malumma kuma sun fahimci dawwana bil idlaqi sake inda ya riga ya warke ko da gangan ya wanke wannan wurin yayi sallah akwai sallah ta na iya ka kawai abinda an ka tambaye imamu shin me hukunci mai irin wannan matsala ce a adatul wakati ko yi yu'idatul waqti to nan da ce idfil waqati to nan kenan mutsalakan bin nisyani wal amdi ko ko da bin ziyani, sai sun kace abin da shi kauni nan daga bin ziyani, ko sun kace a'a mutlaqan shi kauni to mu je mu wakadini matsari wakadini matsari haka nan kuma nan shi kuma mun fasilin min gairi haiwanin abin da kasance ba daga dabba ya to ma yusibul insana min gairi haiwanin abin da samu mutum min gairi haiwanin ba daga dabba ba ne matsarin tamkan laka ta ruwan sama dinu matsalin an yi rangwame ga laka ta ruwan sama ita tsaye adda wanga rangwame dinu matsalin banda dinu gairi matsalin in ya kasance shi kuma gari na da caɗi an kai ruwa gari ya caɓe sosai sosai sosai sosai sai kasance wata irin kwatamin da ka hituwa cikin gotoci ya game da hanya bayan wucewar ruwa ya kasance an ba hanya ko ina ta caɓe ta caɓi to irin wannan caɓi ya kasance kuma kafin dai an san shi kutamin bai yohinta daga najisa to irin wannan da gwallagon kutamin daga taɓa tuwahin mutum bayan ɗokewar ruwa an yi rango mai gare shi dan babu za ka yi shi amma yan gari ya tsane kasa ta fara bushewa ana samun wurin naɓawa a wuce idan ruwan kwatami ko da gwallagon kwatami ya taɓa ka sai ka inda ya kasance hanya ta riga ta tsane ana samun inda za a raba a wuce amma in ya kasance ba wurin rabawa to ya zaka kenan mun shigo cikin almashakatu ta jirgin tesira don haka ce wakaɗi ne maɗarin mimmi وإن اختلقت العذرة بالمصيب لا إن غلبت وظاهرها على أفو وإن اختلقت العذرة كودا كو قدمتا watan ta gamu da abin da ya kasance ya haɗu da ruwan la in galabat banda inda ya kasance najasa tarin jaya in najasa tarin jaya wannan kam ta riga tarin jayi laka sai a ba lakan nan hukuncin najasa saboda ninjayar najasa wa in hi talatin adrata ko ko da ko ainihin ita wannan a kazamta din ko wannan gayin ta hadu bin musibi da abin da ya samu tuha bin musibi da ita laka din ita kuma laka ita samu tuha tuhan shine al musabu wa in hi talatin adrata bin musibi bin musibi la in la in galaba ban ce ma inda rinjaya ban ce ma inda najasa ta rinjaya ba idan na ji ta rinjaye laka ba ihtilali an ka samu ba nan ihtilali an ka samu da najisa da laka sun ka samu ihtilali ita lakan nan ta ruwan sama najisa ta garbayo da ita to nan na addaran gwami la in gana babban da in najisa ta riga ta rinjaya kai wasu malumma sun ce kai wa zahiru ha al'afu ko abinda a mu da wana kai al'afu ya hewa ko da ko a najisa tarin rinjaye laka din amma wannan kaunar da ifuna Wala mukallafa ala qawli da'if wallahi an asaba ainuha ban ce ma inda ya kasance kana cikin tahiya an yi ruwan sama an doke ba kana tahiya cibal cibal cibal ko da ka jefa kafarka ka cirta ka ne sai ya watsu ma gayadi tsintsa ta tsintsa gayadi watso ma amma dan ci tunata sai ka wanki <coughs> to mu ce mu dai ni a gaba to ya haka ne ko wa zaili imra'atin ma'alan lisa kirin wani jirin bulla.